So, barkanku da dawo wannan tutorial ɗin. A yau za mu magana akan wani tax wanda ake cewa break tag and shi horizontal tag. A farko za mu fara magana akan shi break tag din kuma shi mene break tag ne. So, break tag is a single tag that don't have a close tag. Kun gane single tag ne wanda baya da irin close tag. So, shi amfanin wannan tag ɗin shine domin ya yi separating in text. idan muna amfani da inno muna rubuta long text a cikin web application dinmu wani lokaci zai zama cewa muna son mu yi separating din text mu daga wani text in ba haka ba gaba ɗaya text mu zai yi combined kuma abin da za ku sani a cikin shi html duk abin da zake dole ne sai ka bashi command kuma dole ne sai ka bashi an instruction before it, it does things in dai ba abun ba wai default bane a can cikin shi exact from the html so kama yanzu example ɗin da ma zai bani zai zai iya kawo ya zo a raina shine a wannan example ɗin bari mu fara da client shi peter ɗin wanda muka magana a last video ɗin mu so we declare in Peter din already na copy din one story wanda zan yi paste a cikin wannan Peter din as a paragraph na yi paste din wannan Peter din but let me open it like this this is a long story that i have copied right idan muka save it a story din muka buɗe browser din mu kaga zai kawo mana wannan story din anan amma idan kuka ga wannan story din kun ga story din yana is not organized yana duk ya ya muci ba organizing for you for you as an individual idan kana son karanci wannan story din it's be, it will be pretty hard for you to do that ko ba haka ba so ya za a yi separating din wannan story din domin kai idan za ka karanci wannan story din domin ka gane abin da ake nufi a cikin wannan story din so za mu amfani da shi break tag ne ko so shi break tag ɗin mai da muke da ake amfani da shi za ka zo ka buɗe collaborations ɗinka sai ka rubuta br br sai ka closing ɗin so shi ne break tag ka yi creating ka yi wannan ka yi declaring ɗin break tag ɗin bari mu ƙara creating ɗin break tag a cikin wannan after wannan tag ɗin after the election ɗin now we create b tag br tag after wannan wurin so nan ma bari mu zo ƙarshe nan ne bari mu ci wannan number sai mu ƙara rubuta mu ƙara in breaking this story din so haka mun riga mu breaking this story in mu into three part of the section bari mu saving din mu mu ji browser din mu domin ga abin da zai bamu mu yi saving din wannan din mu kun ga akwai canji idan kuka lura cewa akwai canji a cikin shi initial wannan din kun ga a da akwai nan wuraren babu babu space so yanzu duk text ɗin da yake farawa muna son ya fara daga wani new line so yanzu suna farawa daga new line for example yanzu it's pretty readable because idan kuka duba a wurin lines in da muke da su a nan ya like they are readable it's it's not compared like a, a previous line in da kamar kamar wannan the second largest african uh, continent uh, I want from this place world and second largest in Africa. Ku ba The ne daga wannan tag din daga wannan tag din kun ga cewa initial she separating din kai ne daga initial she wannan daga initial shi wannan rubutu wannan daga initial shi wannan rubutu ya yi separating din kai ne daga initial wannan rubutu ya ba da wannan so shi ne babban she shi wannan break tag so yanzu magana akan she horizontal tag which is the are tag shi ma horizontal tag is similarly kamar ana declaring ɗi ne kamar shi yadda yadda ake declaring ɗin shi wannan yadda ake declaring ɗin shi wannan BR tag ɗin which is the break tag so ana amfani da HR domin a declare ɗi ne kuma shi wannan tag din shi a single tag ne baya da close tag so shi tag ɗin na amfani ne shine ya, ya ja mana layi tsakanin wani wani wuri zuwa wani wuri so bari mu ba example in wannan abu za mu buɗe abun da ah, za mu creating din ah, za mu danna ah, open parenthesis din mu sai mu danna hr so this is our hr kawai hr za ka danna kana danna hr save your content and za mu zo nan na za mu ga abin da ya mura wai refresh din browser din kun ga cewa ya ja muna wannan layi din wannan layi din wanda ya separating in wannan content din da wannan uh, header din which is heading din wanda wanda ya ce Nigerian history kun ga yana making din cewa okay this is a heading tag and this is a this is a content which is the p tag so shi ne babban amfani shi wannan uh, wannan me ake ce mai shi wannan hr tag which is the horizontal tag so shi ne uh, exa explanation din shi both PR tag a shi wannan horizontal tag sai na gan ku a cikin next video din mu inda za mu magana a cikin akan mota sai na gan ku